Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 22 da 25. A jamhuriyar Nijar za ku iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalal FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina a kuma ko ta kafar sadarwar intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Mahmud Lalo ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu na yanzu Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin a bari ya huce da farko dai ga labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. an samu wata takarda da wani rubutu da aka yi da hannu da ake yabon kungiyar mayakan is kusa da mutumin da ake kyautar da zaton shine ya harbe ya kuma kashe wani jami'in 'yan sanda ranar alhamis a birnin paris bisa ga cewar babban jami'in shigar da kara da ta shafi ayyukan ta'addanci francois molins molins ya bayyana maharin yayin wani taron manema labarai jiya juma'a da suna karim shofi dan shekaru 39 wanda 'yan sanda suke da dogon rahoton laifuka a kansa da ya hada da yunkurin kaiwa 'yan sanda hari 'yan sanda sun kuma kama shofri a watan fabrairu amma ya zama dole aka sake shi sabili da rashin shaida da za ta sa a tuhume shi ƙungiyar is wadda ta ɗauki alhakin harin da ta kafar yada labaranta ta bayyana maharin da suna abu yusuf ɗan ƙasar belgium ta kuma ce yana ɗaya daga cikin mayakan ƙungiyarta. ta kafafen watsa labarai na ƙasar faransa sun ce an ɗaure maharin na tsawon shekaru da dama sabili da harbin jami'an 'yan sanda a cikin shekara ta biyu. wani gungun 'yan ƙunar bakin wake na ƙungiyar taliban ɗauke da makamai sun kutsa sansanin sojin lardi da ke arewacin afghanistan suka kashe sojoji da dama a harin da aka fi asarar rayukan sojoji cikin shekaru da dama hukumomi sun ce an fara kai harin da aka yi kyakkyawan shiri ne bayan da wani dan ƙuna baƙin wake ya tarwatsa kansa a wajen binciken ababen hawa ya buɗe wa sauran maharan hanyar shiga shalkuta rundunar da ke mazari sharif aladin bak shaidu sun shaida murya amurka cewa maharan sun je a cikin motocin soji guda biyu suka yi shiga bultu kamar sojojin gwamnati suka buɗe wa jami'an sojojin ƙasa afghanistan wuta lokacin da suke fitowa daga sallah azahar daga nan wani gungun maharan kuma ya kutsa wani ɗakin cin abinci ya sake kai hari kafin sojojin kundumbalan afghanistan suka yi masu ƙawanya suka shiga musayar wuta da su an kama wani likita na biyu a amurka bisa laifin yi wa mata kaciya an gurfanar da faruk din attar ɗan shekaru uku da matarsa ya shekaru hamsin farida a wata kotu da ke jihar detroit jiya juma'a da rana aka kuma ba da umarnin ci gaba da tsare su har zuwa ranar laraba da za a saurari karar ana tuhumar su ne da laifin hada baki da jumana nagarwala ya shekaru 44 wajen yi wa ƙananan yara mata tsakanin shekaru shida zuwa 8 kaciya. masu shigar da kara sun bayyana cewa wannan ne karan farko da ake tuhumar wani karkashin doka da aka kafa a shekara ta 1996 da ta haramta yi wa mata kaciya a amurka idan aka same su da laifi dukansu uku za su fuskanci hukuncin ɗaurin shekaru biyar kowannensu ko kuma su biya tare dala hamsin ko kuma duka biyu hukumar binciken manyan laifuka ta amurka fbi da kuma hukumar tsaron cikin gida sun ce sun kaddamar da bincike ne bayan da suka samu bayani a farkon wannan shekarar cewa nagarwala tana yi wa mata kaciya. A Kenya, jam'iyyar Jubilee mai mulki ta soke zaben fidda 'yan takara da aka fara jiya Juma'a biyu bayan rudani da aka samu. Bayan an shafe sama da sa'o'i goma ana kada kuri'a cikin rudani, babban sakataren jam'iyyar ya sanar da soke tsarin zaben baki ɗaya. We are currently back on the drawing board, planning for a repeat following this total recall. Ya ce yanzu za mu sake lale bayan samun cikas a tsarin ko da yake zaben ya tafi lafiya a waɗansu ƙananan hukumomi. Rudamin da aka samu a waɗansu mazaɓu ya sa ya zama dole mu soke domin kare mutunci da kuma ƙimar mu mai girma. tun farko jam'iyyar ta jubili ta yi shirin gudanar da zaben tsaye da 'yan takaranta ne a duk ƙananan hukumomin ƙasar kenya 47 tsakanin jiya juma'a da kuma litinin mai zuwa to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc gwamnatin ƙasar kamaru ta maido da hanyar sadarwar intanet ga yankunan ƙasar da ke amfani da harshen ingilishi bayan katse hanyar sadarwa na tsawon watanni uku. babu tabbacin ko wannan zai buɗe ƙofar tattaunawa da kuma kawo ƙarshen tashin hankali da aka fara a watan nuwamba kakakin gwamnatin ƙasar kamaru isa tiroma bakari ya ce za a saki hanyar sadarwar intanet ɗin ne sannan a hankali a yankuna biyu da ke amfani da harshen ingilishin arewa maso gabashi da kuma kudu maso yammacin ƙasar labaran duniya kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkan mu da sake saduwa da kwace wani sabon shirin na a bari ya huce. Wanda 'yan hikimar magana ke cewa shi ke kawo da rabon wani. Dodo na Ali fasa mai. Amma na baba Usman. dan usmanu na wanki na dan bala ka sha bara dan mamma barka da fama badar nau da jamma ina direbobin zamani ku sake jikin ku ku miƙe kowanne ya yi abin da yake so umar ya ta yi nijar da jamma ya tafi nijar sanda balandami da ya tafi nijar ya ta yi da jama. ya bar ni birni ni da kanawa umaru dandan sanda ka tafi Nijar, Umaru Gwandu, sanda ka komo, ka ɗauke jama, gunwa ka bani Umaru Gwandu. Umara dandan dona na Ka sa halin mutane. suke balle baka nawa umar mata san ka nake je umar ka can hayaniya da kake kan audu su kaukanawa ba su gane kankantarka umar kana gani kai ne. To jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da kowa cikin wani sabon shirin da fata an tashi lafiya Malam Usman. Malam Ibrahimu. Na fata an tashi kalau-kalau. Eh, kalau-kalau an kore ruwan bunu <laughs> saboda a tsake. Mm, haka mm. To a bari mu fara kamar yadda muka saba ko mm, da mika ɗanbin gaisuwa daga wannan fili na abar ya huce zuwa ga masu sauraron mu kamar su Adam Muhammad Gitte tare da maram Abdullahi a ƙasar Chadi. Sai gaisuwar barwan da Abdulkadir Sabo tare da turakin giya da Muhammad Sabo da fatan kunanan lafiya. muna mika ɗan gaisuwa zuwa ga dr dayabu adamu badara sai sayidu abbas ɗan sadau da alhaji idris adamu sangare a jihar taraba sai ibrahim s bello na hukumar gidan kurkuku a bauchi tare da dcp gimba mano dumbulwa babban jami'in gidan kurkuku na bauchi mm. haka kuma muna mika ɗan gaisuwa da fata alheri zuwa ga ango Bala ɗahir Hassan Tela wato Bala Branko tare da amaryarsa Saudat MS Aliyu. Dan ban gaisuwa zuwa ga Adam A. Adam Gaisho sai Yusuf A. Baba na wato babban jami'i na makarantar ta Continental a kanan Dabo tare da Bashir Bala kan Kankamba manajan darakta na Bagare Soto Hotel da ke Bauchi Yakubu. Dan ban gaisuwa zuwa ga Jibrin Ahmed dan Amar na Loko tare da kuma gaisuwa da fata alheri ga iya iyalan Muhammad Wanka da mun gaisuwa zuwa ga Abba Sa'ad Mahuta sai gaisuwar mai mu Haruna Muhammad tare da Alhaji Haruna BBY Tarmasuwa da Alhaji Ardo da Rumfa Ashaka sai Dr. Sa'idu Sani Badigo da Alhaji Sula na yashi Bajoga da fatan kuna lafiya. Muna mika dimbin gaisuwa zuwa ga Sani mai langilangi mai langilangi yalwan wuri sai gaisuwar shehu bashir fulani tare da masu sauraronmu wato salifu zakariya na jin gidan rumfa ne ko gidan rumji eh, a maraɗi jamhuriyar nijar da fatan kananan lafiya sai gaisuwar ya haya abubakar karfi malumfashi a ƙarshe sai garba bala mai menene ya ce ne mai hoto a gumi da fatan dukuna nan lafiya to haka yake sai ni kuma in dasa tawa gaisuwar fata alherin na bari ya huce zuwa ga wani mai sauraron ka ne malam iro wani shirin ka da baya bi haka eh dalla dalla yake bi har yake cewa ya dan zama na ran litinin da kake ina ga ciki da gaskiya yake magana cewa ya zama aiki ya yawa bi yace in gaya maka yana bakin cikin rashin bai samu lokaci ba eh, yawa to na ce mai dinga bin yana gizon mu yana kwakulwa sai dinga jin wanda ya mm, wuce to shi wannan ba Allah shine barista dan Lami Basharu shugaban kungiyar wata kungiya ta makafi wato Anglo Nigeria Welfare Association for the Blind baya gani amma kuma lauya ne wanda a cikin shirye-shiryen na murya Amurka ma mun yi hira da shi haka ne to kaga baiwar eh, Allah kenan wallahi mm, haka ne to bayan shi dan Lami bashiru kuma sai gaisuwar fatan alheri na yan majalisar mu ta bari ya huja da shafin Facebook wato Muhammad Jos da Kamaluddin sunusa Alhassan sai kuma Sani Musa bici da Ahmad Abdulsalam Kauru sai Bashir Dahiru Dahiru Karkana sai kuma Dahiru A Inusa da Adda Ubala a ci lafiya sai Aliyu Muhammad. fatan fata alheri zuwa ga Wale dan Makeup da Mansur Makeup dukkaninsu a tarayyar Kaduna a tarayyar Najeriya hmm. sai gaisuwar fatan alheri zuwa ga AS Muhammad jami'in tsaro na bangaren su ake cewa irin masu shige da fice din nan su ne ko masu mm, shige abin da shige da Yau yawwa immigration kenan to sai kuma gaisuwar fata alheri zuwa ga Ilyasu S Abdalla sai Usman Adam da kuma Hassan Alhajiji Giredi mm. sai Musa Muhammad Makarfi sai gaisuwar fata alheri zuwa ga Abdulaziz Busari sai Oscar Wudil gaisuwar fata alheri zuwa ga Adam A mai lafiya da nuraddin Yusuf gaisuwar fatan alherin ta bar ya huce ba za su manta da Sani a ashiru ka ba sai aliyu mai wadanuhu da kuma muhammad sani aliyu sai mustapha ren boot sai kuma Okasha Suyudi da Abdullahi Muhammad. ya hmm. Nasar fata alheri zuwa ga bin Usman Adamawa sai da yake zauna a Ingawa sai Jibril Abubakar. Daga ƙarshe gasar fata alherin na abar ya huce zai je ga Sadi Haruna da kuma Aliyu Muhammad sai Izzuddin Muhammad Taura sai Izzuddin Muhammad Sani Babaji da ke azare a tarayyar Najeriya sai kuma gasar fata alheri ga Hasiyat. a mm. yadda ta rubuta to na san dai hasiya ne ya sha mm. rubutu sai yawa hasiya yusuf sai sahabi jibrin idan ya bi yan da su bi bi baya idan ya bi yan da su bi bi baya jirgi ya niƙe hanyar ba za ku bi baya. Giwa ta tsara can ba za ku bi baya. Kantan ashirin da biyar ku bi baya. Giwa ta kara can sanda sadauki. Amara dandan dona na jirgi ya nike hanya ba za ku bi baya. Kwamara dandan duna na bando. Gurnanin da mai sa sadauki wanda kare ke gudu na na jamma. Kwamara dandan duna na bando. Barka da fama, barka da rana, barka da yakin badarsa sadauki. Kwamara dandan duna na gajiwana giwa kwanci a sarari sai mai kiwo suke ha harara. amara dandanduna na gwando. Ga giwa kwanci a fili sai mai kiwo suke ha harara. amara dandanduna na gwando Umaru ne gashi nan a sarari. sai mai waka suke harara. Kwamara dandan dona na gwando. Indan Umar gashi a fili to shatan mi sanda ta takin tama. Kwamara dandan dona na gwando. Na garbaji kan audu ba balandami. Kwamara dandan dona na gwando. Na garba dan dar zaza ta takin tama. da Dalza za sadauki dan wasu. kalango ya bugu ai ka gama da ni malam iro <laughs> ai wannan abu da kai wannan irin waka haka Allah ji kan mm. shata amin sama eh, amin wato mm. idan litinin ban ce yau ba mm. idan litinin ta zo muka shigo aiki dan yau ka san yanzu muna gama wannan sai waje yau wato in muka shigo ran litinin lemun ka yana nan da zaka zuka <laughs> wannan irin ya malam <laughs> da an zo abinci zan so maka lemu ka kunce kura ladan shata ah, har ka sa da eh, kilkile da Eh, dariya eh wato zo da eh, shiri na ran litinin na shigo office Allah samu san mm, eh, Hausa da yamin kamar shi mm. ina da da nake so amma gaskiya ba kamar shata mm, haka da gaskiya Allah ji kansa amin irin su masu hikima amin amin sun amin wani labari da wani mai sauraron mu ya turo mana wani mai sauraro shine haruna Muhammad Katsina shugaban kungiyar muryar jama'a wanda ya ce labari ne na wani mutumi tare da direbansa ya ce wato wani ubangida ne yana da direbansa kullum sai ya ta wahalar da wannan direban nasa mm. ta fannoni daban-daban dai sannan kuma yana tozarta shi a cikin jama'a da sauransu haka to direban nan wani abin da yana damunsa matuka haka to ya rasa yadda zai bi domin ya rama mm. to rannan kwatsam sai mai gida ya ce wa direba nan ya wanke mota za su yi wata tafiya mm. direba ya je wanke mota mai gida ya fito daga cikin gida tik tik tik tik mm. yawwa ya zo ya shiga cikin mota eh, mutumin kuma mai kiba ne sosai shi wannan mai gidan eh, ogan eh, ogan mai kiba ne sosai mm. to dai ya zo ya shiga mota suka kama hanya to suna cikin wato suna cikin tafiya ne eh. sai a cikin daji sai mai gidan sai ya ce wa direban nan kai ya tsaya da mota mm. zai kama ruwa to mai gida ya dan gangara can gefen titi haka a cikin daji ya tsuguna yana kama ruwa eh. to shi kuma direba sai ce to yau fa ya kamata in rama wahalar nan da mai gida ke bani <laughs> za a yi ta kenan ba a yi ta eh. yawa to amma abin da yin ne <laughs> zai baka dariya yawa to nan da nan wato sai direban nan sai naɗe hannuwan rigarsa mm. da kafafun wandonsa sai mm. runtumo a guje sai ya zo kuma sai dabara ya zo ta kusa da inda <laughs> mai gida ya tsona na kama ruwa mm. eh. sai zo ya wuce shi fiw a guji haka da gode dab dab da inda mai gida ke kama ruwa to mai gida na tsugune eh. sai ga direba kawai ya zo fiw ya zo ya shige shi da gudu <laughs> gudun kenan yawa sai tsammanin cewa kamar ko 'yan fashi ne suka suka biyo shi haka shi ba kawai aba ai sai wurgar da buta sai wurgar da buta kawai sai bayan direba da gudu ya daɗe shi ma ya runtuma shi <laughs> je kawo ka to ka shi kawai yawa <laughs> eh yana ta tafiya yana abin nan da rike da wannan sa hannu saboda bai samu <laughs> lokaci ya mai da wannan sa ba maganar tsarki ba buta ma an yi watsi da ita ina maganar tsarki a wannan wuri shikenan yana taban direba direba yana gudu yana ta wato direban sai ƙara gudu yake yana taban sai suna daɗa shiga cikin daji Eh, ai ina saboda ya mar fintin kauka san yana da dan nauyi. Eh, eh, to can direban da ya ga cewa sun shiga can cikin daji sosai sai yo kwana kuma. Ah! Sai yo kwana kawai sai ya <laughs> sai fara dawowa a guje. Zai dawo a guje sai mai gida ce ah wai mai ke faruwa ne shine sai direba ya ce mai gida ya ce wallahi rabo na da dan motsa jiki tun ina makarantar sakandare ka <laughs> shi ne na ce wato shi ne na ce eh, eh, eh, ka san inda yake da gaskiya na ɗaya na ɗaya duk gudun da yayi mm. shi ne bai ce tashi mu gudu ba a ah, bai ce tashi mu gudu shi ya wuce shi a guje me nabi na mm. in ya ce na bi kai ce to me bi na yawa kuma gashi dai ya juyo. to Allah ubangiji ya kai mu ma sauraro zamu da saaya cikin shirin namu na yau sai makon gobe idan Allah ubangiji ya nuna mana a madadin Usman Ahmad Kabara Ibrahim Alfa Ahmed ke cewa huta lafiya na Awan wanda na le bawa sakandami kanan alizaki lalla raba mai mota dodo kanan alijanki yaron da ya san kalife yana laraba an yi godo an godo da bawa da mamba kawu na guga shida tsakanin da faɗi da shi da alhaji yaro gami da umaru halima gudu na alhaji hamza da shi da ɗahe na nana ko ta ina ba daɗi kama na kundulu mamma na san yiwu Allah ji kanshi da shi tuke tando mai kano mai saje an yi da bature posta da shi da bawa na posta wa'anda ke gasa kanfe to ka ji sha biyu daidai ba su halin baban duk ta iya hau bisa hanya kanan aligin Abincin Amen. agmc zuwa su yan masandi kamar su ostan ostan ɗantan bakwai ya ishe su ba korin fasinja sun hantaru za ka ja uwa da tirela ko sham za ka ja uwa da tirela tan ashirin na uwa ne tan goma kan na tirela ga ɗan wurin fasinja a in ne a watsa saboda 'yan sanda kila a haɗu. Na raba mai kalife kanan kalife. Wanda ba wa san mai daji, ba mai kalife. sabi kiɗan na laraba mai inji yaron da ya san mota ya san makamar mota yaron da ya iya kallifi ya san makamar kallifi ya bayan abin mamaki ya bayan ni na randa ya ɗauko shata wantowa ba birni ba ya kai ni ni waka na kwana ne masa waka da me biya shi bukata da zai biya bukata sai ran da zai mai doni ranar ya zan hama yana raba mai kalife kan na laraba mai inji yaron da ya san mota ya san yau da gobe daga muryar amurka a washington dc a kwanaki ko kuma 'yan watannin nan mun nuna fayafayen bidiyo da dama game da ta'addancin kungiyar boko haram a arewa maso gabashin najeriya da ma wasu sassa daban-daban na kasar daga cikin ra'ayoyin da muka samu daga masu kallon mu da sauraron mu sun hada da wasu alamomin tambaya kamar haka anya ko muryar amurka ba san wani abu game da boko haram ba a ina muka samu waɗannan hotunan bidiyo haka me yasa sai yanzu muka saki waɗannan hotunan bidiyon wannan ai kawai murya amurka na kokarin haɓaka al'amuran ƙungiyar boko haram ne daga ƙarshe kuma wasu mafiya yawa suka dasa ayar tambaya da cewa shin menene fa'idar bayyanar da waɗannan fayafayen bidiyo na boko haram da murya amurka ta yi waɗannan tambayoyi da ma zarge-zarge ne ya sa shirin yau da gobe shirin matasa ya yanke shawarar warware muku zare da abawa a cikin shirye-shiryen da za mu gabatar muku daga ranar litinin mai zuwa 24 ga wata zuwa ranar Juma'a 28 ga watan Afrilun shekarar 2017 din nan. Ta inda za mu sakala bayanai kama tun daga alaƙa ilimi, shugabanci, lafiya da kuma al'ada domin mu gane shin yaya waɗannan lamuran ka iya rikidewa zuwa ta'addanci matuƙar ba a yi yadda ya kamata ba tsakanin al'umma da kuma jagororinsu a zamantakewar yau da kullum. Ku kasance da shirye-shiryen yau da gobe na musamman game da maganar yaƙi da ta'addanci a cikin al'umma. yau da gobe. Shirin matasa. Da karfe hudu da rabi zuwa biyar na yamma tun daga ranar litinin har zuwa ranar juma'a makon gobe. Muryar Amurka duniya a tafin hannunku. Tuma da da haka ne ko muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin da izinin Allah inda za ku ji shirin ƙaramin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed zai kawo muku. yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin hausa na murya amurka ni mahmud lalo ke cewa huta lafiya.